الله ولي الذي muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na rana. Zango na biyu kenan a jerin shirin da muka saba muku a kowace rana ta Allah. Masu sauraron mu Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalle marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin. Jerin kuma shirye-shiryen da muke dauke da suna nan tafi bayan labaran duniya da dumadumin su. Waɗanda suka hada da shirin ko kun san. Akwai mu dauke da shirin namu koyi harshen Farisanci. Bayan sa muna dauke da shirin nan na wato kisoshin rayuwa akwai kuma ɗauke da wasu shirye-shiryen idan za a kasance tare da mu waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma za a kasance da mu da farkon su har zuwa ƙarshe nan da 'yan dakikoki masu zuwa za a fara ne da jin labaran duniya da dumudumin su To da farko ga muhimman kanun labaran. dakarun kasar yemen sun ɗauki alhakin kai wani hari da jirgi mara matuki da yi sanadin mutuwar mutum guda da da wasu akalla goma a birnin tel aviv na isra'ila kasewar intanet ta shafi kamfanonin jiragen sama da bankuna a faɗin duniya kasashen saudiya da kuma iran sun jida da mahimmancin karfafa alaka a tsakaninsu tun suka cikakkun labaran dakarun kasar yemen sun ɗauki alhakin kai wani hari da jirgi mara matuki da ya sanadar mutuwar mutum guda da ranta wasu akalla goma a birnin tel aviv kakakin rundunar sojin yemen yahya sare ya ce mun kai hari a tel aviv da sabon jirgi marar matuki samfarin jafa sare ya jaddada a cikin wannan bayani cewa an kai wannan hari ne a matsayin mayar da martani ga kisan gillar isra'ila ke yi wa 'yan uwanmu a gaza sanarwar ta ce an kai wannan harin ne da wani sabon jirgi marar matuki samfarin jafa wanda zai iya ratsawa ba tare da na'urori ko na rada sun iya gano shi ba an fitar da wannan sanarwa ne bayan da sojojin isra'ila suka sanar a yau cewa harin da aka kai a kusa da ofishin jakadancin amurka a tel aviv ya haifar da fashewar wani abu kafofin watsa labaran gwamnatin isra'ila sun rawaito cewa wani jirgi marar matuki makare da bamabamai ya sake su a mahadar ababen hawa ta shalom alisham da kuma ben yehuda street da ke tel aviv a ɗaruruwan mitoci daga ofishin jakadancin amurka kakakin rundunar sojin isra'ila ya ce bumabuman sun fashe ne da sanyin safiyar juma'a a tel aviv sakamakon harin da aka kawo ta sama kuma harin bai sa jiniya ta yi kara ba wani gidan talabijin a isra'ila channel wato 13 ya ambato wani rahoton wucin gari na sojojin da ke cewa an hango jirgi marar matuki da ya kai hari tel aviv amma an gaza ka kabo shi sakamakon wani kuskure na ɗan adam ba tare da yin cikakken bayani ba to a wani lokaci yau ne babbar kotun majalisar ɗinkin duniya za ta bayyana ra'ayinta game da abin da doka ta ce a kan mamayar da isra'ila ta yi wa yankunan falastinawa tun daga shekarar 1967 a yayin da kasashen duniya suke ci gaba da matsalan lamba kan isra'ila game da yakin da take yi a gaza a gefe guda afirka ta kudu ta kai kar isra'ila a gaban kotun inda ta zarge ta da kisan kare dangi a gaza bai zama dole a yi biyayya ga hukuncin kotun ta icj ba amma matakin nata na zuwa ne a yadda ake ci gaba da fargaba kan lukudan wutar da isra'ila take yi a gaza alƙalan kotun za su bayyana ra'ayinsu da misalin karfe 1 na rana a agogon amte a birnin hague masu amfani da fasahar microsoft a faɗin duniya ciki har da bankuna da kamfanonin jiragen sama sun bayar rahoton cewa an samu katsewar intanet a ranar juma'an nan sa'o'i kaɗan bayan da kamfanin ya sanar cewa ana kan shawo kan matsalar da ta danganci rashin samun damar amfani da manhajar microsoft 365 da sauransu babu cikakken bayani game da takamaimai abin da ya janyo katsewar ta intanet sai dai microsoft ya wallafa wani sako a shafin x inda yake cewa ya soma shawo kan matsalar ko da yake mutane a faɗin duniya suna ci gaba da bayyana kalubalen da suke fuskanta na katsewar ta intanet shafin intanet na down detector wanda ke bin diddigin yadda ake amfani da intanet ya ce an samu katsewar intanet a kamfanonin bayar da biza don kamfanin samar da tsaro na adt da amazon da kuma kamfanonin jiragen sama ciki har da american airlines da kuma delta kafafen watsa labarai a australia sun rawaito cewa kamfanonin jiragen sama da kamfanonin sadarwa da bankuna da kafofin watsa labarai sun fuskanci katsewar intanet a kwamfutocinsu kazalika wasu bankuna a new zealand sun ce sun fuskanci katsewar ta intanet microsoft 365 ya wallafa sako a shafin sana x da ke cewa yana aiki wajen samar da wasu hanyoyin samun intanet da sun rage tasirin wannan matsala yana mai cewa yana ganin larura wato lamurra suna komawa daidai kamfanin bai bayar da martani ba ko kuma bai mayar da martani ba game da bukatar da aka yi masa ta yin karin bayani kazalika bai yi bayani ba kan dalilin da ya haifar da katsewar ta intanet to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kasashen saudiya da kuma iran sun jaddada mahimmancin karfafa alaka a tsakanin su wannan bayanin ya fito ne a yayin wata zantawa ta wayar tarho tsakanin muhammad bin salman yarima mai jiran gado na saudiya da masud pezeshkiyan zababben shugaban jamhuriyar musulunci ta iran inda suka da mahimmancin bunƙasa haɗin gwiwa a tsakanin tehran da kuma riyad a wata tattaunawa ta wata taho da yi masu pezeshkiyan da kuma bin salman ya sake ta pezeshkiyan murnar nasarar da ya samu a zaben shugaban kasar iran karo na sha hudu tare da fatan samun ci gaba da wadata ga jamhuriyar musulunci ta iran yarima mai jiran gado na saudiya ya ce riyad na son faɗaɗa da kuma zurfafa alaƙa da tsakanin ƙasashen biyu a fannoni daban-daban shi ma zababben shugaban ƙasar ta iran masu pezeshkian ya nuna jin sa ga yarima mai jiran gadon sarautar saudiyar bangarorin biyu sun kuma jaddada buƙatar bunƙasa haɗin gwiwa tsakanin saudiya da iran a fannoni daban-daban inganta da kuma karfafa alaƙa tsakanin iran da saudiya a cikin 'yan shekarun nan musamman a gwamnati ta sha uku da ta gabata ta marigayi shugaba ƙasa ibrahim ra'isi da kuma ministan harkokin wajensa hussein amir abdullahiyan mai shahada ta kasance ɗaya daga cikin mahimman manufofin harkokin wajen kasar kuma kamar yadda ya zo daga bayanin jami'an kasashen biyu bangarorin biyu suna da wato matukar sha'awar kiyaye wannan alaka domin cin moriyar juna. 'Yan takarar hamayya na zaben shugaban ƙasar ruwanda da aka kammala a baya-bayan nan sun taya shugaba mai ci Paul Kagame na jam'iyyar RPF da ke kan karga mulki na kasar murnar lashe zaɓe sakamakon farko-farko da hukumar zaben kasar ta fitar a jiya wato a ranar alhamis ya nuna cewa paul kagame ya samu kaso 99.18 na ƙuri'un da aka kada a zaben na ranar litinin dan takarar na jam'iyyar hamayya ta democratic green party of rwanda frank habineza ya samu kaso 0.50 yayin da dan takarar independent philip mbayimana ya samu ƙuri'u sifili da ɗigo talatin da biyu Paul Kagame mai shekaru 66 ya ɗare karagar mulkin shugabancin ƙasar ta Rwanda ne a shekarar 2000. Ana jinjina masa saboda yadda ya jagoranci yakin 'yantar da ƙasar ta rundunar FPA, wadda rundunar sojin RPF ne da ta kawo ƙarshen kisan ƙare dangin da aka yi wa 'yan kabilar Tutsi, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane kimanin miliyan ɗaya. haka kuma yunkurin rpf din ya kai ga farfaɗo da zaman lafiya da haɗin kai a ƙasar bayan kisan da ya shafe kwanaki ɗari da yake jawabi ga wani taron manema labarai kwana ɗaya kafin zaben kagame ya ce babban abin da za a sa a gaba bayan zaben shine ci gaba da samun nasarori a bangarorin tsaro da zaman lafiyar kasar tare da ci gaban harkokin zaman wato zaman lafiya da tattalin arziki to jama'a karshen labaran duniyar kenan tuma da lahama sauraron yanzu kuma lokaci ne zan bar ku da sauran shirye-shiryen namu da suka rage inda kuma za a farawa da inda za mu farawa da shirin na ko kun san ko kun san masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma sha tara ga watan yuli na shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu wanda ya daidai da goma sha uku ga watan muharram na shekara ta dubu da da da hudu arba'in biyar hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru daya da uku da da da tamanin biyar suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan muharram na shekara ta sittin da ɗaya bayan hijira kamariya abdullah bin afif ɗaya daga cikin sahabban amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam ya yi shahada hannun sojojin ubaidullah bin ziyad a kufa bayan da ayarin yalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka shiga Kufa gwamnan Yazid dan Muawiya a Kufa Ubaidullah bin Ziyad ya shiga masallaci ya yi wasu jawabai na cin zarafi da tozarci ga zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma anan take Abdullahi bin Afif ya tashi ya mayar masa da martani mai zafi ya kuma yi Allah wadai da abin da ya faɗa a kan iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ubaidullah bin Zayad ya fusata da jin haka, a nan take kuma ya umarci mutanensa da su kama shi. Amma sun kasa kama shi domin kuwa 'yan kabilarsa ta Azdi sun ba shi kariya. Amma sojin Ubaidullah bin Ziyad sun bi dare sun isa har gidansa inda suka yi masa kisan gilla. masu saurare ko kun san cewa shekaru 63 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan yuli na shekara ta 1961 kasar kuwait ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turan burtaniya kuwait dai ta kasance wani bangare ne na kasar iran a lokacin mulkin sarakunan hahaman shayawa na iran amma a cikin karni na shida miladiya fiye da shekaru 400 da suka gabata kenan turawan portugal suka kwaci iko da yankin kuwait tare da fitar da kuwait ɗin daga ƙasar iran sai dai a cikin karni na goma sha bakwai da kuma na sha takwas yankin ya koma ƙarƙashin dolar usmaniya amma a cikin shekara ta 1899 turawan ingila suka kwace iko da kuwait daga hannun dolar usmaniya bayan wani lokaci aka gano rijiyoyin danyen man fetur a yankin kamfanonin birtaniya da amurka sun ci gaba da ƙara faɗaɗa su a cikin kuwait domin kwasar ganima ta ɗanyen man fetur da ƙarshe dai yankin kuwait ya samu 'yanci kuma ya zama ƙasa mai cin gishan kanta a ranar 19 ga watan yuli na shekara ta 1961 masu saurare kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan yuli na shekara ta 1979 juyin juhalin mutanen ƙasar nicaragua ya kai ga samun nasara kafin wannan lokaci dai shugaba sumozo ɗan kama karya kuma ɗan koren ƙasar amurka shine kan karagar shugabancin ƙasar wanda ya fara mulki ne tun a cikin shekara ta 1967 amma 'yan tawayen ƙasar waɗanda suka kafa ƙungiya mai suna sindanista tun a shekara ta 1963 suka fara yaɗuwa zuwa sassa daban-daban na faɗin ƙasar da ƙarshe dai shekara ta 1970 gugurmayar sindanista ta fara samun nasara sannan kuma suka sami nasara ta ƙarshe a rana irin ta yau shekara ta 1979 bayan da suka kwace iko da birnin mamaguwa babban birnin ƙasar sannan kuma tsohon shugaban ƙasar ya tsere zuwa ƙasar amurka da ƙarshe masu saurare ko kusan cewa shekaru 70 da suka gabata a rana irin ta yau Aitullah Muhammad Hussein Kashif al babban malamin addinin musulunci ya rasu a ƙasar Iraki. an haife shi a birnin najaf al na kasar iraƙin kuma ya fara karatu a gaban iyayensa waɗanda sa kasance manyan malaman addinin musulunci kashifal gida ya gudanar da ayyukan yada addini a kasar iraki da wasu kasashen musulmi waɗanda suka hada da masar iran da kuma palestino hakanan kuma ya rika gabatar da jawabai na ɓarkarwa musamman ma bayan yakin duniya na ɗaya a lokacin da turawa suka yi watandar kasashen dolar usmaniya ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saurari ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da ɗaya amma kafin mu shiga cikin shirin gadan muna ƙara tantar da ku cewa za a isa mutanen wannan shiri a shafin muna intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata idan ba a manta ba a makon da ya gabata an da ji cewa muhammadu wanda ɗan ƙasar masar ne da yake karatu a nan jamhuriyar musulunci ta iran ya tafi hawan dutse tare da abokinsa nasir domin ganin irin yadda mutane suke halarta wannan wuri kuma suke zuwa shakatawa yanzu haka dai nasar da muhammad sun riga sun isa wani ƙaramin ɗakin cin abinci inda suka haɗu da wasu 'yan ƙasashen waje da su ma suka zo hawan dutse a wannan wuri da ake kira dutsen da ke kusa da birnin tehran To domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma sauran mutane da suke zuwa yawon shakatawa da ma hawan dutsen da Moban sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an ji dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. آقا مالمی؟ شما می روید کی کنا تفیه بالا بالا بالای کوه سمن دوزه فردا گوبه صبح دسافه دوست ابوکی دوستان ابوکی دوستانم ابوکینا ما می رویم مو زمو تفی من فکر می کنم نی این شما نیستید کو با کو بنی ایرانی با ایرانی درست است؟ هکنه؟ هندی به اندی ما هستیم مو مونه ده گوما ده نفر متانه گوما چهار هدو دو بیو آلمانی بجاموسه بلند mai کی یوشه شما بر می کو زاکو داو هفته ماکو بعد میزوع یک شنبه رانر لهدی موفق باشید الله سا اداچه متشکرم نگوده زیبا میکاو من دوست دارم نی این اصان شبیه چی؟ شبیه این کوه مکمنچن ونن دوزه تنها کوی دنیا دنیا هست کدشی هستند سونه او صدا میزند شی یه نکره خدا حافظ سی انجمه To madalla bayan da aka ji kalmomin da za a amfani da su baki ɗaya yanzu kuma sai a saurari yadda tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammadu da kuma wani da ya zo hawan dutse. Salam aka. Salam. Shoma be balai kuh miravid? Bale, farda sop. صبح من و دوستانم به بالای کوه می رویم فکر می کنم شما ایرانی نیستید درست است؟ بله من ایرانی نیستم من هندی هستم دوستان شما هم هندی هستند؟ ما ده نفر هستیم چهار ایرانی، دو هندی و چهار آلمانی کوه دماوند خیلی بلند است کی برمیگردید؟ هفته بعد یک شنبه موفق باشید متشکرم شما هم به بالای کوه می روید؟ نه نه من کوه دماوند را دوست دارم خیلی زیباست بله خیلی زیباست تنها دو کوه در دنیا شبیه این کوه هستند آن آقا شما را صدا میزند خدا حافظ خدا حافظ موفق باشید تو مدله یانزو کما سی اکار سرارمونن تتونا و کمیر تو گدانه اما در پس سر تا اتکن هشن حوصه سلام آقا سلام علیکم ملا. سلام و علیکم السلام شما به بالای کوه می روید؟ کی جه سمن دوز نه؟ بله فردا صبح من و دوستانم به بالای کوه می رویم ای سایپی ده ابو نیده ابوکینا جه سمن دوزه فکر می کنم شما ایرانی نیستید درست است؟ اینا تنانن کی باب ایرانی بنی حکا نه؟ بله من ایرانی نیستم من هندی هستم ای نی باب ایرانی بنی نی به اندی نه دوستان شما هم هندی هستند؟ ابوکن کما اندیاوانه ما ده نفر هستیم چهار ایرانی دو هندی و چهار آلمانی مو mutane goma ne, hudu Iraniyawa, biyu Indiyawa, hudu mutanen Jamus. کوه دماوند خیلی بلند است. کی برمیگردید؟ دوزن دماوند یه ندس او سوسی. یوشه زا کو هفته بعد یک شنبه ماکو میزوا رانر لهدی موفق باشید الله سه اداچی متشکرم. شما هم به بالای کوه می روید؟ نگوده. که ما زکجه هون دوزه؟ نه نه. من کوه دماوند را دوست دارم. خیلی زیباست. آه آه آه. نی اینا سن دوزن دماوند. یه نده که قره. بله خیلی زیباست. تنها دو کوه در دنیا شبیه این کوه هستند. ای yana da kyau kwarai. Dutsuna guda biyu ne kawai a duniya suke kama da wannan dutse. An aga شما sada صدا zanat wancan malamin yana kwala maka kira. khuda hafiz sai an jima. khuda hafiz sai an jima. Allah sa a dace. kuma da bayan da aka ji wani tattauna da fassara ta a cikin harshen Hausa. Kun dai riga kun ji cewa masu zuwa hawan dutse a nan jamhuriyar musulunci ta Iran su da yawa sukan je ɗakunan cin abinci domin su ci abincin safe daga nan kuma sai su kama hanya. Muhammadu da abokinsa Nasir bayan zuhur sun kasance a wurin daga nan kuma suka tafi wuraren da ke gefen wannan dutse na Damuban domin kallon irin fulawi da kuma gonaki da suke waɗannan wurare domin ganewa idanunsu irin ni'ima da kuma kyawun wuri da ke akwai a wannan wuri sun dai kasance wannan wuri har tsawon lokaci sun kuma shiga wasu lambuna da ke kusa da wurin domin cin 'ya'yan itace to wannan dai shine kaɗan daga cikin yadda ta kaya a wannan wuri na hawan dutsen da moban to amma kafin mai bankwana da ku baki ɗaya a cikin shirin sai kun ƙara sauraron tattaunawar kamar da ta gudana a سو سلام آقا سلام شما به بالای کوه می روید؟ بله فردا صبح من و دوستانم به بالای کوه می رویم فکر می کنم شما ایرانی نیستید درست است؟ بله من ایرانی نیستم من هندی هستم دوستان شما هم هندی هستند؟ ما ده نفر هستیم چهار ایرانی دو هندی و چهار آلمانی کوه دماوند خیلی بلند است کی برمیگردید هفته بعد یک شنبه موفق باشید متشکرم شما هم به بالای کوه می نه نه من کوه دماوند را دوست دارم خیلی زیباست بله خیلی زیباست تنها دو کوه در دنیا شبیه این کوه هستند آن آقا شما را صدا میزند خدا حافظ خدا حافظ موفق باشید To madalla to jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a mako na gaba idan Allah ya za ku ji mu dauke da ci shirin a cikin wani sabon darasi. To amma kafin mu yi ban kwana da kuma na ƙara da ku cewa ana iya samun matanin shirin a shafinmu na intanet kuma ana watsa shirin a kowace ranar talata. Kafin wannan lokaci a madadin Muhammadu Dahaji Por da ya da shirin a ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00800 503 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. filin faɗakarwa. bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa idan masu rare suna tare da mu a makon da ya gabata muna tare ne da malam haruna abdulsalam mutumin jamhurin nijar da ke nazari a babbar cibiyar ilimi da ke birnin kom a jamhuriyar musulunci ta iran inda ke mana ƙarin haske akan ma'anar ibada ko kuma bauta a cikin addinin musulunci da matsayinta kamar yadda ya tabbata a nasusi na alkur'ani da hadisan ma'aiki sila da amincin allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa tsarkaka sai lokaci mana halinsa a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya sai a biyu mu sannan a hankali a cikin shirin. A makon da ya gabata, Malam Haruna Abdulsalam ya bayyana mana cewa aya Alkur'ani mai tsarki ta yi bayani karara kan manufar halittar ɗan Adam da kuma aljan, kuma manufar hakan ita ce bautar Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai, kuma ya yi ishara da cewa wasu ayoyi ma masu albarka a cikin Alkur'ani mai tsarki sun yi nuni da wasu manufofi na halittar ɗan Adam, gashi kuma ɗauke da ƙarin bayani akan hakan. Allah subhanahu wata'ala ya bayyana wasu manuhohi wanda dalilin su ne Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutum daga cikinsu akwai jarrabawa watan jarraba mutum akan ainihin watan kyaukyawan aiki wanne ne daga cikin mutane zai fi kyautata aiki wannan shi ma hadafi ne na halitta na biyu akwai sanin yalwan ilimin Allah subhanahu wata'ala da kuma girman kuduran shi da ikon shi akan komai na uku akwai rahama Allah subhanahu wataala wata aya ta hauko cikin suratul mulk ta yi bayani kan cewa Allah subhanahu wataala ya halitta shine domin ya jarraba mutane wane ne zai fi kyautata aiki daga cikin su cikin suratul talaka ya bayani hadafin halittan samai da kasai da abin da adda koyi tsakanin su domin mutane su san yalwan ilimin Allah subhanahu wataala da kuma girman kudurin shi da ikonsa akan komai cikin suratul hud kuma Allah subhanahu wataala ya bayanin cewa saboda rahama ya halicci mutane wannan manuhohi ne amma dukkaninsu suna zuwa ne cikin hadafi guda na asali wanda yake shine hadafi na ubudiyya hadafi na ainihin watan samar da wannan hala ta bauta Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka muna iya cewa kenan hadafi na asasi hadafi na asali wanda ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutane shine ya halicce su domin su bauta mai ta nan ne kenan wannan tambaya ɗin zai iya zowa idan ya kasance manufa na asali wanda ya sa Allah subhanahu ta'ala ya halitta shine don a bauta masa menene ma'anan wannan ibada da ya zo a cikin littafan luga suna fassara kalman abd da cewa huwal insan al-muta'alliq bi maulahu wa sahibuhu min qarnihi ila qadamihi cewa bawa shine mutumin da ya ratayu da ubangijinsa da majimbincin al'amarinsa da ma'abucinsa daga kai har zuwa dugadugansa wa iradatuhu tabi'atun li iradatihi hakanan kuma iradan manufan wannan bawa din yana bi ne yana biyayya ne ga ainihin watan manufan ubangijinsa majimbincin al'amarinsa wa ma yatlub wa yabtagihi taba'un li talabi sayyidihi wa ibtiga'u hakanan kuma duk abin da yake nima kuma duk abin da yake so yana bi ne zuwa ga ainihin watan abin da shugaban shi yake bukata kuma yake so fala yamlik fi qibalihi shay'an saboda haka baya da wani abin da ya mallaka dangane da alakan shi da ubangijinsa majalbincin al'amarinsa wale salahu an yi fi ta'ati hakanan kuma baya da daman ya takaita a cikin biyayya gare shi wannan shine ma'anan bawa alkur'ani mai tsarki ya bayyana wa ɗan adam manufar halittarsa dukwa da cewa manufa ta bautar allah maɗaukakin sarki a dunkule ita ce abinda sauran manufofin da aka ambata ke yin ishara a kai domin kuwa babu wani ɓangare daga cikin rayuwar ɗan adam da ya fita daga ibadar ubangiji matukar dai mutum ya yi aiki da umarninsa da kuma hannuwa da hannunsa a wannan bagire saɓanin taƙaita fahimtar ma'anar ibada ko bauta ma Allah maɗaukakin sarki akan azumi da zaka da sauran aika da ake kira ibada a furu'a ga malam haruna abdulsalam ɗauke da ci gaban bayani abin da ake bukata ya zamanto shi mutum ya kasance bawan Allah subhanahu wata'ala dama bawan saɗin ne amma ana bukatan ya yi kokarin ɗabbaka wannan suna ɗin a aikace a cikin rayuwarsa ya zamanto ya ratayu da ubangijinsa daga sama har zuwa ƙasa ya zamanto baya da wani irada baya da wani manufa sabanin abin da Allah subhanahu wata'ala yake bukata da shi baya neman abin da bai dace da abin da Allah subhanahu wata'ala yake bukata ba baya ganin abin da ya mallaka ya mallaka ne akan cewa ya mallake shi ne ba tare da taimakon Allah subhanahu wata'ala ba tare da baiwan Allah subhanahu wata'ala ba hakanan kuma bai kamata ya takaita ba a cikin bauta ma Allah subhanahu wata'ala da ta zuwa gare shi idan kenan wannan ma'ana ɗin ya bayyana muna iya fahimtar kan cewa lalle bauta ma Allah subhanahu Ta'ala kusan ana iya cewa dukkanin rayuwar musulmi ya shiga ne a cikin bauta ma Allah subhanahu Ta'ala. rayuwar shi gaba dai ibada ne babu wani bangare daga cikin bangarorin rayuwarsa wanda ya hita a da'iran bautan Allah subhanahu Ta'ala a da'iran ibada duk abin da zai yi ibada ne domin duk abin da zai yi akwai umarnin Allah subhanahu wata'ala ko kuma hanin shi a cikinsa in ya yayi imtisali da umarnin Allah subhanahu wata'ala ya bauta ma Allah subhanahu wata'ala in ya nisanci abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi da ya nisanta ya bauta ma Allah subhanahu wata'ala saboda haka ta nan muna iya cewa rayuwar mutum gaba ɗaya ana buƙatar ya zamanto ya haƙaƙar da wannan ibada ɗin a cikinta. ta hanyar bin umarnin Allah subhanahu wata'ala da nisanta hanyarsa saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi kadai ake bauta ma ba a haɗa bautan Allah subhanahu wata'ala da bautan wani Allah subhanahu wata'ala yana buƙatan bawa ya zamanto mukhlisi ya zamanto ya tsarkake ibada ga Allah subhanahu wata'ala kawai duk abin da mutum zai ya zamanto yana yi ne saboda Allah mai yana yi ne saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi yana imtisali ne da umarnin Allah subhanahu wata'ala in yi haka ya haƙaƙar da ubudiyya a cikin rayuwarsa dangane da muhimmancin ibada a cikin rayuwar musulmi kuma muna iya ganin cewa kwai na nata'ij da daman gaske wanda aka bayyana wanda bawa zai iya samu wanda musulmi zai iya samu a ƙarƙashin inuwan bauta ma Allah subhanahu wata'ala a ƙarƙashin inuwan ibada. Allah, Allah. Ko shakka babu a lokacin da mutum ya fahimci cewa shi bawa ne na mahaliccinsa kuma ya san cewa Ubangiji ya yi umarni da abota masa kuma ya gwargudun ikonsa wajen aiwatar da umarnin mahaliccinsa da hannuwa da hannunsa tare da tsarkake niyya a cikin hakan to lallai wannan shine ya hau tafarki na sahihiyar rayuwa idan Allah ya kai mu a mako na gaba muna ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan madadin shi kansa malam haruna abdulsalam da ya kasance tare da mu da kuma waɗanda suka haɗa mana sautin shirin nake muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya ilaha alkauni ya sanadi ya maula ya mu'tamadi fa yeah, tarihin iyalan gidan manzo. A'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ahli baiti tayyibin na tahirin masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a shirinmu na tarihin iyalan gidan manzo A cikin shirinmu da ya gabata mun ɗan taɓo wani abu ne daga cikin tarihin haihuwar jagoran shiriya na farko daga cikin jagororin shiriya na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka salam Imam Ali ɗan Abi Talib salam. To a ci gaban shirin namu a wannan mako za mu ambaci wani abu ne daga cikin gwagwarmayarsa a fagen yada addinin musulunci sai a biyo mu don jin abin da shirin ya ƙunsa. يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا سري الأسرار أيوه. يا حامي الجار أيوه. يا سري الأسرار أيوه. يا حامي الجار Ibn Abbas yana bayyana girman matsayin Imam Ali ɗan Abi Talib alaihi salam da cewa ayoyi ɗari uku sun sauka kan matsayinsa da ɗaukakarsa alaihi salam kuma babu wata aya da za ta sauka da ambatan cewa ya ku waɗanda kuka yi imani sai Ali ya kasance shugaban waɗannan masu imanin kuma maɗaukaki a tsakaninsu. Hakika ayoyi da dama na Alƙur'ani mai girma sun yi suka kan sahabban manzan Allah, amma babu inda Ƙur'ani ya soki Ali alaihi salam sai dai gudanar da yabo a gare shi. Hakika Imam Ali ɗan Abi Talib alaihi salam ya kasance ƙarƙashin reno da tarbiyyar Muhammadu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa tun kafin fara saukan wahayi har zuwa aiko Muhammadu manzon Allah da saƙon annabci da manzanci. Sakamakon haka rayuwarsa ta kasance cikin sadaukar da kai domin ɗaukaka addinin musulunci tare da kare manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen cikin gidansa daga duk wata cutarwa tare da goya masa baya a halin kunci da sauƙi. a fili yake cewa a lokacin da wahayi ya sauko wa Muhammadu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa cewa kuma ka yi gargaɗi ga danginka mafiya kusanci hakika Muhammadu manzon Allah ya umarci ɗan baffansa Ali ɗan Abi Talib kan ya gayyato masa zuriyar Bani Hashim inda ya shirya musu liyafa Bayan sun ci sun sha, Muhammadu manzon Allah ya miƙe ya bayyana musu cewa hakika na zo muku da sabon abu wanda ba zan taɓa muku ƙarya ba, ina rantsuwa da wannan da babu abin bautawa da gaskiya sai shi, tabbas ni manzan Allah ne zuwa gare ku da dukkanin mutane. Bayan manzan Allah ya kammala fayyace musu dalilai da hujjojinsa, kuma ya nemi su yi imani da shi, ya ce musu, Wane ne daga cikinku zai gaskata ni kuma ya taimaka mini a wannan al'amari da na zo da shi kan ya kasance ɗan uwana, wasiyina kuma halifa na a tsakaninku? Babu wani daga cikin bani Hashim da ya amsa wannan bukata, sai Ali ɗan Abi Talib ya miƙe ya ce, Ya manzan Allah, ni na amince don zame maka waziri a kan saƙon da Allah ya aiko ka da shi, amma sai manzan Allah ya ce ya zauna. sannan manzon Allah ya sake gabatar da buƙatarsa a karo na biyu. Nan ma babu wanda ya amsa sai Ali ɗan Abi Talib, sannan manzon Allah ya gabatar da wannan bukata a karo na uku. amma babu wanda ya amsa sai Ali ɗan Abi Talib. Don haka sai Muhammadu manzon Allah ya riƙe hannunsa ya fuskanci danginsa mafiya kusanci gare shi ya ce, Hakika wannan shine ɗan uwana, wasiyina

Hakika Imam Ali ɗan Abi Talib alaihi salam ya kasance cikin tawagar Bani Hashim da mushirikan shawa suka killace a Shi'ab Abi Talib domin matsin lamba kansu saboda tilasta musu janyewa daga ba da kariya ga Muhammadu manzon Allah. Bayan da matsin lamba ya yi tsanani, Bani Hashim sun fara fuskantar rashin abinci. Imam Ali alaihi salam ne ke fita cikin dare yana shiga birnin Makka yana soyo musu abinci duk da tsauraran matakan tsaro da mushirikan Qurayshawa suke ɗauka kan killace Bani Hashim. Hakika a bayan mutuwar Abu Talib, baffan Muhammadu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa, mushirikan Makka sun tsananta ɗaukan matakan matsin lamba kan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa. Don haka yake fita zuwa garuruwa da suke gefen birnin Makka domin ganawa da ƙabilun Larabawa da shugabanninsu domin gabatar musu da saƙon addinin Musulunci. Kuma ya kasance yana tafiya ne da ɗan baffansa Ali ɗan Abi Talib alaihi salam. Ibn Abil Hadid yana bayyana irin wannan fita da manzon Allah da ɗan baffansa Ali ɗan Abi Talib alaihi salam suke yi a matsayin hijira inda ke bayyana cewa hijirar da Muhammadu manzon Allah da Ali ɗan Abi Talib alaihi salam suka yi zuwa wajen ƙabilan Bani Amir ɗan sa'asa'ata sun zauna na tsawon kwanaki goma a can kuma wannan ita ce farkon hijira kamar yadda ibn abil hadid ya bayyana fitar da manzon Allah da Ali dan Abi Talib suka yi zuwa ga kabilar Bani Shaiban inda suka yi kwanaki goma sha uku a matsayin wata hijirar hakika daga cikin garuruwan da manzon Allah ya je akwai garin Da'if inda bayan shugabannin ƙabilun larabawa sun ƙi amsa kiran saƙon addinin musulunci sun kuma haɗa shi da wawayen jama'a da bayansu, sun musguna masa tare da korensa daga garin ta hanyar jifarsa da duwatsu inda imam ali ɗan abi talib da zai ɗan haris suke kare shi daga jifar tare da ƙoƙarin hana yara ci gaba da yin jifar amma duk da haka sai da manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya samu raunuka a jikinsa. القلب ينادي أمير علي والروح توالي مولاها علي علي إمامي ومولى الأنام علي إمامي ومولى الأنام مولى يا علي مولى يا علي Bayan mushirikan Makka sun cimma shawarar aiwatar da kisan gilla kan Muhammadu manzon Allah domin murƙushe kiransa baki ɗaya ta hanyar zaɓar mutum guda daga cikin kowace ƙabilar larabawa da za su kai farmaki tare da kashin Muhammadu manzon Allah domin hakan ya zame musu garkuwa daga ɗaukar fansan Bani Hashim Bayan wakilan ƙabilun Larabawa sun yi ƙawanya wa gidan Muhammadu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa suna jiran lokacin da ya dace su aiwatar da bakar aniyarsu. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya umarci ɗan baffansa Ali ɗan Abi Talib alaihi salam kan ya kwanta a kan gadonsa domin mushirikan Makka su zaci cewa yana nan a cikin gidan. Sannan Muhammadu manzon Allah ya fice daga gidan ya kama hanyar tafiya zuwa gudun hijira zuwa Madina. Bayan lokacin gudanar da bakar aniyar mushirikan Qurayshawa ya yi, sun farma ɗakin Muhammadu manzon Allah inda suka tarar da Ali ɗan Abi Talib a kan shimfiɗarsa. Hakan ya razana su tare da wurga su cikin mamaki inda suka tambaye shi inda Muhammadu ya ɓuya. Amma Imam Ali ɗan Abi Talib ya ce, bayi da masaniya Hakika bayan da Muhammadu manzon Allah ya isa Uba yankin da ke gefen birnin Madina cikin aminci ya aike da saƙon wasiƙa zuwa ga Imam Ali ɗan Abi Talib kan ya hanzarta tasowa da tawagar zuriyar gidan annabci domin riskansa a yankin na Quba saboda su shiga garin Madina tare cikin tawaga guda. Bayan saƙon Muhammadu manzon Allah ya riske Imam Ali ɗan Abi Talib ya shirya iyalan Bani Hashim tare da umurtan sauran masu rauni daga cikin musulmi kan ficewa cikin dare, kuma wannan tafiya ta Imam Ali alaihi salam tafiya ce mai wahala domin a cikin tawagar har da ayarin mata da suka hada da Fatima 'yar manzan Allah, Fatima 'yar Asad mahaifiyarsa da Fatima ‘yar Zubair ɗan Abdulmuttalib da kuma Fatima ‘yar Hamza. Tawagar rundunar shawa sun ɗauki matakin bin sawun laifin ayarin Imam Ali ɗan Abi Talib alaihi salam da nufin tilasta musu dawowa amma bayan da suka ɗauki matakin matsin lamba kan Imam Ali alaihi salam tare da ƙoƙarin razana matan da suke cikin tawagarsa, Imam Ali alaihi salam ya hane su, amma sai ɗaya daga cikinsu ya nemi kai hari kansa sakamakon haka. Imam Ali alaihi salam ya raba shi gida biyu da takwabinsa, lamarin da ya razana sauran ayarin Qurayshawa suka tsere. Imam Ali ɗan Abi Talib alaihi salam ya jagoranci tawagar ayarinsa har zuwa yankin Quba tare da tarar da Muhammadu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa Hakika ganin irin wahalar da Imam Ali ya sha na tafiya da ƙafa da kuma zafin rana musamman irin kumburin da ƙafafunsa suka yi sai da fiyayyen halitta Muhammadu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya yi masa kuka saboda tausayawa sannan suka gudanar da shirin shiga birnin Madina cikin gagarumar tarba daga al'ummar Madina da mahajirai da tuni suka yi gudun hijira zuwa Madina. wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu وعمر بالسيف قد قد نصفين مرحب قد نادى أين علي أي وعمر بالسيف قد قد نصفين أحد والخندق والجمل وحنين كانت شاهدان لك يا علي amsoshin aƙida. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما سورارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci kamar yadda muka sani ne mukan karbi tambayoyi daga gare ku mu yi bincike mu ba ku amsa bisa tambayar da kuka bijiro mana da ita to yau ma ga wata tambaya dangane da wasu abubuwa waɗanda la'alla shirinmu na baya muka gabatar a shirinmu na baya akwai wata tambaya da wani bawan Allah ya yi dangane da imani da ranar kiyama to kuma mu ba shi amsa cewa lallai duk wanda ya amsa sunansa mumini ya imani da Allah to dole ne kuma ya imani da ranar kiyama to kamar wani amsar da muka bayar ya sa kuma ga wani bawan allah ya yi wata tambaya wacce na ya kamata na da alaka da irin wannan <clears throat> wato kamar wannan amsar da muka bayar wani bawan allah cewa ake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu ba mu ainihin ilmomi muna sha muna godiya da ku Allah ya tallafa muku. A cikin wani shiri da ya gabata kun yi magana a kan ranar kiyama da cewa a duwani mumini duwani musulmi dole ne ya yi imani da wannan in dai zai gamu yana so ya gamu da Allah cikin yanayi wanda ba matsala. To tambayar ita ce ina kuma mutanen da ga sunan dai ba su imani da ranar kiyama din ba amma kuma sun yi aiki nagari suna kyautata wa jama'a suna fito da dukiyoyinsu suna ciyarwa suna kafa ainihin menene ke cewa ne suna kafa ainihin ahan gidajen marayu inda suke taimaka musu amma dai kuma duk na mutanen mafi yawansu mutane ne waɗanda za ka iya lura da cewa la'alla ma kiristoci ne su ba sun yi imani da allah da ainihin sauran littattafansu da aka saukar musu to amma zancen cewa imani da ranar kiyama kamar yadda mu musulmai muka yi sannan kowa waɗanda mu musulman muka yi imani da kiyama ɗin ya kasance waɗancan sun fi mu aiki wanda yake na neman lada ashe imani da kiyama ba zai iya zama ba shine tushe na samun lada wajen Allah ba ko da kuma mutum bai imani da kiyama din ba tunda wayansu a cikin su ma ba su da addini masu yin wannan aiki. ba wani ce kirista a can amma akwai waɗanda ma ba masu da addini saboda haka menene wannan shiri zai ba mu amsa dangane da irin waɗannan mutane waɗanda ga su nan ba ma addini ne da su ba zancen wani imani da kiyama ma bata taso ba suna kuma yin abubuwa da yawa waɗanda a idan kowa za ga cewa wannan abu abu ne managarci kuma tabbas allah zai iya sa su a cikin aljanna dangane da wa'annan to ashe imani da kiyama ba abu ne wanda za a iya cewa tushe na cewa lallai mutum bai yi shi ba zai zama ya je ya gamu da allah cikin wani ne ba ko don allah a yi mun bayani domin ba ni kaɗai ne mai son uh, uh, fahimtar haka ɗin ba na fata uh, allah zai ci gaba da tallafawa wannan gidan rediyo muna godiya to masha allah wannan mai tambaya duk da cewa bai ma fito mana da sunansa ba ko kuma daga ina ya fito ba amma bayanin nasa da tambayar tasa ta fito fili To, wannan ba ainihin abu ne wanda zai kore bayaninmu na cewa mutum sai ya imani da ranar kiyama ba na farko dai shi wancan shirin namu da kai ishara a kansa ka ce ka ji shi wancan da ya gabata shi wanda ya tambayar ai ya yi tambaya ne akan musulmi cewa musulmi wanda ya yi imani da allah ta'ala shin wajibi ne ya imani da ranar kiyama ko kuwa to akan wannan muka ba da wancan amsa din to kai kuma yanzu tambayan da kake kamar ma ishara kake akan mutumin da zai zama bai imani da ranar kiyama ba kuma amma ba musulmi ba ne amma yana ayyuka na ciyarwa da sadaka da ba da dukiyarsa da tallafawa talakawa wanda kuma zai iya sa shi a aljanna ko da ku bai imani da kiyama din ba to kaga wannan tambayar da waccan akwai bambanci to amma duk da haka zancen imani da ranar kiyama kamar yadda ainihin muka ishara al'amari ne na asasi asasin nan bai kuma takaita ga shi musulmi shi kadai ba idan kana so mu shigo da wannan tambayar akan haka tun da tambayar ta karkata ga waɗanda ba musulmi ba to ko da mutum ba musulmi ba ne ai mun yi bayani kuma mun yi ishara akan mutanen hindu waɗanda sun mutu suke ƙona gawan mamacin nasu su mai da ita toka su je su watsa a cikin teku duk wannan me yake nuna mana inkari ne na ranar kiyama cewa a gurinsu babu ita idan ma akwai ta kaga wannan aikin ma nasu yana nuna cewa suna tunanin la'alla akwai ta ɗin tunda me suke nunawa eh ba mu yadda akwai ta ba amma dai in ma akwai ta to kaga akwai wani abu a zuciyarsu da suke nuna cewa la'alla akwai ta din saboda haka ne suke kona wakinsu, su mai da shi toka su je su watsa a cikin kogi in ma akwai ta to bari mu yi abin da ba za a iya tattaro a shi jikin wanda ya mutu din ba tun daga shi mun kona shi ya zama toka tokar ma mun watsa a cikin kogi to kaga wannan tattaro wannan jikin ai zai wahala to su shirman da suka yi sai suka ɗauka wanda zai tattaro jikin ɗan adam ne irinsu <laughs> ka gane wannan shine mistake ɗin da yawa suke sai su dinga ɗau abin a irin waɗannan al'amura ɗin kamar aiki ne na ɗan adam bayan ku ba aiki na ɗan adam a'a aiki ne na wanda ya samar da jikin dama tun asali wanda ya samar da wannan jikin ko ina ka je ka ɓoye shi ko me ka canja shi ya koma ya zama a lokaci guda yana son jikin ya dawo zai kurince da jikin ya dawo ne kuma dole ya dawo <laughs> to shi ne abin da waɗancan ɗin ba su gane ba to wayannan masu yin kama mun maka dawo tambayar ka kenan waɗannan masu yin sadaka da kyautatawa talakawa da ciyar da dukiyarsu da yin aiki na gargari da dukiyoyinsu duk da cewa ba su imani da ranar kiyama ba kana nuna cewa to su ai za su je ne su shiga aljanna wannan maganar da kai ka yanke hukunci allah ne ya gaya maka cewa da mutumin da bai imani da shi ba aƙidarsa ba ta ɗoru a kan doron yadda allah yake son aƙidu to su ɗoru ba ko da ku ya zo ya yi aiki na gargari ya kyautata wa talakawa ya ciyar a nan ya ba da sadaka can ya ba da dukiyarsa can ai ga su nan turawa muna gani da yawansu suna yin wannan akwai watice a cikin 'yan masu yin fina-finan hollywood nan na america watice joli wata wai ita ko joli watice ai mun gani har afirka take zuwa ta je kasashen da suke akwai talakawa ta ɗebo waɗansu daga cikin marayu na afirka ma ta ciyar da su ta ba su kuɗaɗe ta gina musu gurare ainihin duk suna yi ba wai ba su yi ba to amma magana ita ce shirin wannan abin da suke yi din ya wadatar shi nan babu zancen imani da Allah babu zancen aiki nagari irin wanda Allah yake so a yi yes Allah yana so a ciyar da talakawa Allah yana so a ba da sadaka Allah yana son duk irin wannan amma ya kamata mu san cewa irin waɗannan ayyukan fa karɓansu da ainihin baka ladansu sun ɗamfari ne da kuma imanin da kake da shi ma dan mu dauka cewa kurin dan kana yin ayyuka na gari amma kuma ka kafir cewa Allah subhanahu wataala shikenan sai ka zama kurin wannan ya sa ka ya baka garanti ka tafi ka shiga aljanna mu ba mu ji wannan bayanin ba ba mu ga wannan bayanin ba a Qur'ani ba ba a hadisi ba ba mu ji wani malamai sun yi wannan maganan ba saboda haka kaga kai da kake bijiyar da wannan a bisa wannan tambaya da kai amsar a fili ita ce cewa babu wannan bayanin naka a cikin nassosi na cewa mutum ba lalle sai ya imani da ranar kiyama ba ko bai yi imani da kiyama ba in dai zai zo ya yi sadaka zai ciyar da talakawa zai ba su duk abin da suke so zai je ya shiga aljanna ba mu taba jin wannan bayanin ba saboda haka duk abin da yake wannan al'amari na neman ko kuma shiga wannan guri na ni'ima daga ubangiji subhanahu ta'ala wato aljanna Allah subhanahu ta'ala isharorin da yake mana baki daya sun ɗamfaru ne akan allazina amanu wa amilu salihati kafin a zo aiki na garin nan sai Allah ya zancen imani kuma imanin nan ba kurin ka imani da Allah ba amma ka kafircewa wasu bangarori na abubuwan da ya kamata ƙidar ka ta gino kai ba ka yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafan da ya sauko ka kuma imani da lahira malam imani da cewa bayan mutuwa za a tashi za a yi hisabi shine imani da lahira dai wannan aƙidar aƙida ce tabbatacciya ba kurin ga musulmai ba hatta su kiristocin hatta yahudawan hatta waye dole mutum sai kaga a cikin al'amura inda ya kasance ya imani da allah ɗin to sai kuma wannan bangaren na imani da ranar kiyama ya bijiro saboda tushe ne asasi ne allah ta'ala ya yi suka da yawa a gurare da dama a cikin alkur'ani dangane da masu inkari na ranar kiyama saboda haka ba wai musulmi kaɗai ba hatta waɗanda ba su ba musulmai ɗin ba wajibi ne su imani da cewa akwai wata rana za ta zo allah ta'ala zai tashi dukkan waɗanda suke kabarurruka zai musu hisabi a cikin a ayyukan da suka aiwatar a nan duniya saboda haka kar mutum ya gina wasu tunaninsa akan wasu abubuwa da irin malaman falsafan nan na ƙasashen turai suke faɗa ai ka zama kurin kai dai ka mai tsarki ce ka yi aiki nagari ka ciyar ka bada kudin ka bada dukiyanka kai menene sauran abubuwan ba sai ka yi ba imanin ma sun ce ba sai ka yi imani da Allah ba makoro a'a kai dai kurin ka zama mutum nagari to irin wannan abun karkata ce fita ne daga aƙida salimiya in dai mutum na so ya zama ya tabbatu akan cikakkiyar aƙida salimiya to fa dole ne ya yi imani da Allah din nan sannan kuma ya yi imani da ranar kiyama nan fa ranar kiyama duk abin da kake tsammani a rayuwanka in ka kafirce mata to kar ka ɗauka ranar kiyama ɗin in ta zo za ka ga daidai tunda ka kafirce mata amma kuma Allah ta'ala yake cewa za ta zo masu ne bagatatan za ta zo musu ne ita kiyama ɗin a lokacin da ba tsimi ba tanadi. to kaga kenan tun kana da sauran numfasawan mutum ya kamata mutum ya zama mai imani da ranar kiyama saboda ka tushen al'amari shine imani da ranar kiyama wajibi ne ko kai musulmi ne ko kai ba musulmi ne saboda haka muna fata mun amsa tambayar taka insha Allah za mu tsaya nan saboda lokaci wasu ala muhammad ali tahirin Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. ƙarƙashin fikihu. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na fatoyin musulunci inda a ciki muke gabatar muku da wasu hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin juya halin musulunci na Iran Said Ayatullahi ali hamna'i yardan allah ya tabbata a gare shi kuma a shirinmu da ya gabata mun jiro muku da bayani ne kan sharuɗan mai takalidi da yake aiki da fatawar mushtahidi da ya cika sharuɗan fitar da fatawa to a cikin shirinmu na yau to a cikin shirinmu na yau za mu fara magana ne kan hanyar tabbatar da ishtihadi da a alamiya wato malamin da ya fi sauran malamai zurfin ilimi da sanin hanyoyin fitar da fatawa. da kuma hanyar sanin fatawar mushtahidi kamar haka sai a biyo mu don jin abin da shirin ya kunsa. tambaya shin wajibi ne akan mutum bayan tabbatar da ingancin mushtahidi ta hanyar shaidar mutane biyu adalai ƙari kan haka sake tambayar wasu malamai wasu mutane biyu ƙari kan haka sake tambayar wasu mutane biyu adilai amsa ya inganta dogaro da amin ya inganta dogaro da aminta akan shaidu biyu adilai daga cikin ƙwararru da suka iya tantance da suke iya tantance mushtahidi da ya cika sharuɗan yin ishtihadi kuma ba wajibi ba ne tambayar wasu ƙarin shaidun biyu na daban tambaya wace hanya ake bi wajen zaben marja'i wato mushtahidin da ake komawa gare shi wajen ɗaukan fatawa da kuma ɗaukar fatawansa amsa tabbatar da mushtahidi da ake komawa gare shi wajen ɗaukan fatawa ko kuma malamin da ya fi ƙwarewa a fagen sanin hanyoyin tsamo fatawa babu makawa ya kasance ta hanyar gwaji ko samun yaƙini da tabbas ko da kuwa ta hanyar shahara ce da take gadar da ilimi ko nutsuwa ko kuma ta hanyar shaidar shaidu biyu adalai daga cikin ƙwararru waɗanda daga cikin ƙwararru ko da ba a san nutsuwa ko da ba a samu nutsuwa da shaidar su ba ko da ba a samu nutsuwa da shaidar su ba hanyoyin samun fatawa daga mushtahidi kai tsaye su ne kamar haka na ɗaya jin fatawar daga gare shi kai tsaye na biyu wani mutum adali ko mutumin da mustahidi ko mutumin da mushtahidin ya amince da shi ko ta hanyar littafin da aka tattara fatoyin mushtahidi da ake kira da risala amaliya wanda aka samu wanda ake wanda aka samu wanda aka samu aminci da littafin na uku komawa ga littafin da aka tattara fatoyin mushtahidi da ake kira da risala amaliya wacce aka amince da ita tambaya shin ya inganta mutum ya wakilta wani mutum wajen zaɓa masa mushtahidin da zai yi takalidi da shi misalin yaro ya wakilta mahaifinsa ko ɗalibi ya wakilta malaminsa amsa idan manufarka ita ce wakilta mahaifi wajen bincika wajen bincika maka mushtahidi da ya cika sharuɗan ishtihadi ko wakilta malami kan haka ko kuma mai reno da makamancin hakan to babu matsala kan hakan amma mahangar waɗannan mutane a wannan bigire zai kasance hujja ce ingantacciya a mahangar shari'a idan za a gadar da idan za ta gadar da ilimi ko nutsuwa ko kuma mahangarsu ta cika sharuɗan ba da shaida da hujja tambaya hakika na tambayi malamai masu yawa da suke mushtahidai kan wane ne ya fi sani a tsakanin malamai inda suka amsa mini da cewa lalle komawa ga wane Allah ya ƙara masa nisan rayuwa ya gamsar shin ya halatta gare ni dogaro da maganar su duk da cewa bani da masaniyan cewa shine mafi sani a tsakanin mushtahidai ko kuma shakka kan shaidar su gami da ko kuma nutsuwa ba shine ya fi sani ba duk da samuwar wasu malamai da batun zurfin iliminsu ya tabbatar da dalili da shaida ya tabbata da dalili da shaida kamar yadda suka faɗa mini kan mushtahidai amsa idan har an kafa maka hujja ta shari'a a kan zurfin ilimin mushtahidi a matsayin mafi sani a tsakanin mushtahidai da ya cika sharuɗan fitar da fatawa idan har mutumin bai samu wata magana da take akasin haka ba to shaidarsu za ta kasance hujja ta shari'a da za a iya dogaro da ita saboda dama ba sharaɗi ba ne samun cikakken ilimi ko nutsuwa don haka babu buƙatar neman wata shaida da za ta zame tana kore hujjar da ta tabbata tambaya shin ya halarta mutum ya ɗauki matakin gabatar da amsa kan hukunce-hukuncen shari'a matuƙar bayi da izinin yin hakan yayin da a wasu lokuta yana iya abkawa cikin rudu sai ya faɗi hukunci cikin kuskure menene abin yi a yanayin nakalto fatawar ta hanyar karanta su daga littafi da aka tattaro fatawar mishtahidi wato risala amaliya amsa ba sharaɗi ba ne samun izini wajen nakalto fatawar mishtahidi da bayanin hukunce-hukuncen shari'a idan kuma mai nakaltowan ya yi kuskure wajen nakalto fatawar sannan ya kula da kuskurensa to wajibi ne a kansa ya gyara kuskuren nasa matukar hakan zai yiwu don haka a duk halin da mutum yake baya halatta ga mai sauraro yin aiki da faɗin mai nakaltowa matukar bai samu nutsuwa da ingancin faɗin wanda ya nakalto masa fatawar ba. yanzu kuma za mu taɓo batun canza mushtahidin da mutum yake takalidi da shi ne zuwa wani mushtahidi na daban tambaya mun kasance mun samu izini daga mushtahidi da ba shi ne mafi sani da ba shi ne mafi sani ba kan halarcin ci gaba da yin takalidi da mushtahidin da ya rasu to idan ya kasance samun izinin mushtahidi mafi sani sharaɗi ne kan haka shin wajibi ne komawa ga mushahidin mafi sani domin neman izininsa wajen ci gaba da yin takalidi da mushahidin da ya rasu amsa idan fatawar mushahidin idan fatawar mushahidin da ba shi ne mafi sani ba akan wani batu ya yi daidai da fatawar mushahidi mafi sani to a nan babu matsalar yin aiki da fatawar mushahidin da ba shi ne mafi sani ba don haka babu buƙatar komawa ga fatawar mushtahidi mafi sani tambaya idan mutum yana son canza yin aiki da fatawa daga cikin fatawoyin imamu Khomeini yardan Allah ya tabbata a gare shi shin wajibi ne gare shi komawa zuwa ga fatawar mushtahidin da ya nemi izininsa wajen halarcin ci gaba da yin aiki da fatawar mushtahidi da ya rasu ko kuma ya halatta gare shi ya koma ga sauran mushtahidai amsa itiyaɗi shine komawa ga fatawar wancan mushtahidin da ya ba shi fatawar ci gaba da yin takalidi da mushtahidi da ya rasu sai dai idan wani mushtahidin da yake raye ya fi wannan mushtahidin zurfin ilimi da ƙwarewa wajen tsamo hukunce-hukuncen shari'a kuma fatawarsa akan komawa ga wani mushtahidin ya saba fatawar mushtahidin farko. to ihtiyadi a nan shine komawa ga mushahidin da shine mafi sani tambaya shin ya halatta canza mushtahidi zuwa wani mushtahidi na daban amsa ihtiyadi wajibi rashin canza mushtahidi rayayye zuwa ga wani mushtahidin rayayye na daban sai dai idan mushtahidin na biyu ya kasance mafi sani ko kuma akwai yiwuwar shine mafi sani ko kuma akwai yiwuwar shine mafi sani tambaya ni matashi ne mai kula da hukunce-hukuncen shari'a kuma na kasance ina takalidi da imamu Khomeini yardan Allah ya tabbata a gare shi wannan kafin na balaga kenan wato kafin hukunce-hukuncen shari'a su hau kaina amma ina koyi da shi ne ba a bisa dalili ba kawai dai akan tubalin takalidi da imam ya sauke nauyi da ya rataya a wuyar mutum bayan wani lokaci sai na koma yin takalidi da wani mushtahidi na daban amma komawa na gare shi ba a kan tubali na inganci ba ne sannan bayan rasuwarsa sai na koma yin takalidi da ku a nan menene hukuncin takalidi na da wancan mushtahidin kuma menene hukuncin ayyuka na a wancan lokacin sannan menene hukuncin da ya hau kaina a halin yanzu amsa ayyukanka da suka gabata waɗanda ka gudanar a kan yin takalidi da imamu kwameni yardan Allah ya tabbata a gare shi a lokacin rayuwarsa mai albarka da bayan rayuwarsa akan tubalin ci gaba da yin takalidi da shi duk hukuncinsu ingantattu ne amma takalidin da kai ba a kan ma'aunin shari'a ba da mushahidi na daban idan ya kasance sun yi daidai da fatawar wanda ya wajaba a kanka ka koma gare shi su ma ingantattu ne kuma ya sauke maka nauyin da ya hau kanka idan kuma ba su yi daidai ba da fatawar wanda ya wajaba ka koma gare shi to dole ne ka maimaita su sannan a halin yanzu kana da zaɓi tsakanin zaben ci gaba da yin koyi da fatawar marigayi imamu Khomeini yaddan Allah ya tabbata a gare shi. ko komawa zuwa ga wanda kake ganin ya fi cancantar matsayin komawa gare shi a bisa ma'auni na shari'a masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai sai a mako na gaba za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya.